A karan farko shugaban majalisar dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya mayar da martani ga waɗanda ke cewa majalisar ta zama 'yar amshin shata ga ɓangaren zartarwa, inda ya ba da misali yana cewa da majalisar da ɓangaren zartarwa kowa ya san matsayinsa kuma kowa ya san aikin da ke gabansa. This National Assembly of Senate is pocketed. On another hand, people say we are This is regular music. Many people have been saying But you know what is the price to pay? I understood that there is need to achieve partnership cooperation, and cordial working relationship, or amongst us in the Senate first, in both formal and informal ways. So we have achieved that. The next level is to have a good relationship with our counterparts in the House of Reps. Having achieved that, the next level is the level of the National Assembly as a unit, as an institution, working with the certain arm of government. Ahmed Lawan ya ce ana ce mana 'yan amshin shata ko kuma tambarin roba, amma ina ga masu faɗin haka ba su fahimce mu ba ne. Ina so a tuna cewa mu ne muke sa ido a ayyukan ɓangaren zartarwa kuma muna da kyakkyawar fahimta a tsakaninmu. A nan ina nufin tsakaninmu a majalisar dattawa da ta wakilai da ɓangaren gwamnati. sai mun haɗa kai sannan mu yi wa 'yan ƙasa aiki. Duk da haka mukan yi musayan yawo tsakanin mu da ɓangaren zartarwa. Idan kun tuna akwai lokacin da muka kai ruwa rana akan batun sayan motoci da kuma batun sayan kayan sawa a gidajenmu irin su kujeru da sauransu. Da mu 'yan amshin shata ne da ba a yi zazzafar muhawarar da ta faru ba. A baya Ahmed Lawan ya jagoranci majalisar wajen sukan gwamnati akan batun tsaro akai-akai har da aka kai ga sauya shugabannin hukumomin tsaro da suka kwashi tsawon lokaci akan mukamansu to sai dai ya kwararre a fannin kimiyyar tsaro ta ƙasa da ƙasa Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce waɗannan kiraye-kiraye ba su isa ba domin ƙasa tana cikin halin ha'ula har yanzu. Kin san abin takaici shine shi kwando in ya tashi a ginde yake mutuwa kuma wato mutuwar da ba za a iya ɗora shi ba. Saboda haka irin waɗannan dattawa waɗanda suka taru a ita majalisar dattawa ai tsofaffi ne waɗanda a zahirin gaskiya masu hankali suna iya kallon su da cewar waɗansu mutane ne waɗanda ba su san ciwon kansu ba kuma su damu da al'ummomin su ba kuma ba ma al'ummomin ne a gaban su ba kuma kuma babu ruwansu da makomar kowanne irin abu na al'umma ba ma wai abin da ya shafi tsaro ba. Shi ma malami a jami'ar Bayes da ke Abuja Farfesa Usman Muhammad ya ce abu ne mai wuya majalisar ƙasa ta kalubalanci ɓangaren zartarwa a bisa waɗannan hujjoji. Ba wani takaddama da muka gani ya faru ko kuma wani aiki ma talaka ko wasu abin damuwa da takaici na ƙasa wanda ya kamata su tashi su jajirce su ja a yi gwagwagwa tsakaninsu da shugaban ƙasa ɓangaren zartarwa to a nan sai a ce ai yan anshin shata ne kuma yana da wahala a ce sun butulce bangaren zartarwa saboda sun yi rawan gani a kafa su. Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya sha alwashin haɗin kan majalisa da bangaren zartarwa inda zai kawo sauye-sauye masu ma'ana da 'yan ƙasa za su gani a ƙasa kafin ƙarshen wa'adin mulkin APC a shekara uku Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.